Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da arba'in da tara da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da hantsi ranar yau Juma'a 29 ga watan Nuwamba shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin ci gaba da jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa 'yan Najeriya musamman masu nazari da sharhi kan al'amuran yau da kullum na ci gaba da yin tsokaci dangane da matakin da gwamnan jihar Zamfara da kuma majalisar dokokin jihar na soke dokar bada fansho ga tsofaffin gwamnonin jihar. Sannan za ku ji cewa babban sufetan 'yan sandan Najeriya. ya tabbatar da za a binciki sabuwar fitinar da ta sake bullowa a jihohin zamfara da adamawa da ke arewa maso gabashin najeriya baya ga haka muna tafe da shirin kallabi wanda maryam dauda take gabatarwa har ila yau za ku ji sharhin wasu jaridan amurka da kuma sakonnin da ku bar mana a kan na'urar tarho amma duk kafin nan sai bayan kun gama jin labaran duniya. Assalamu alaikum barkanku da hantsi. Shugaban Amurka Donald Trump ya kai wata ziyarar bazata ta cika ciki da ake kira Thanksgiving ga sojojin Amurka Afghanistan, inda ya bayyana cewa gwamnatinsa ta koma tattaunawar zaman lafiya tare da Taliban da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da suke son su ga an tsagaita wuta. Labarin yana zuwa ne ƙasa da watanni uku bayan da shugaba Trump kwatsam ya soke tattaunawar sulhu tsakanin Amurka da ƙungiyar Taliban da aka shafa tsawon shekara ana yi, kamar yadda dai bangarorin biyu ba sa shiri da juna na aka kusa saka hannu a kan yarjejeniya don kawo ƙarshen yakin Afghanistan da aka kwashe shekaru sha takwas ana yi, wanda shine yakin da sojojin Amurka suka daɗe suna yi. Ƙungiyar Taliban tana so ta ƙulla yarjejeniya kuma muna tattaunawa tare da su, kana kuma muna cewa dole ya zama an dakatar da buɗe wuta, kuma su ba sa son su dakatar da buɗe wutar, kuma yanzu suna so a dakatar da buɗe wuta. Shugaba Trump ya bayyana haka ne a lokacin da ya tattauna tare da shugaban Afghanistan Ashraf gani a sansanin sojan Amurka na Bagram. Na yi imani ta yi mu iya cimma matsaya a haka. kuma za mu ga abin da zai faru a cewar shugaba Trump. Jami'an tsaron Iraki sun yi amfani da harsasan gaske a kan yawancin masu zanga-zanga da ba sa dauke da makami jiya Alhamis da suka kashe akalla mutane arba'in a ɗaya daga cikin ranakun da aka fi zub da jini tun da aka fara zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da aka fara a watan da ya gabata a cewar jami'an tsaron da kuma ma'aikatan lafiya. akalla mutane 25 aka kashe kana a sama da mutane 200 suka ji raunuka a lokacin da jami'an tsaron suka buɗe wuta a kan masu zanga-zangar waɗanda suka toshe manyan hanyoyi daga doji a garin nasiriya da ke kudancin ƙasar jiya alhamis hukumomi a bagadaza sun ce sun tura sojoji domin su maido da zaman lafiya a kudancin iraki inda masu zanga-zangar suke kara da fifi da ci gaba da tashin hankali yayin da masu zanga-zangar suke ci gaba da mamaye gine-gine daga doji da kuma yin aron gama tare da jami'an tsaro waɗanda suke amfani da hayaki mai saka hawaye da kuma harsashi na gaske kusan kowace rana labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc A yau Juma'a Koriya ta Arewa ta tabbatar da gwajin wani katafaren makami mai linzami da ke iya harba rokoki biyu a lokaci ɗaya, wanda wannan shine wa'adi na ƙarshen shekara da aka bata domin tattaunawa a akan shirinta na nukiliya. Kamfanin dillancin labarai na Korea Central News Agency ya ce, Shugaba Kim Jong-un ya jagoranci harba makami mai linzami a jiya Alhamis, kuma ya bayyana jin daɗinsa na sakamakon gwaje-gwajen. wannan ne karo na sha uku da koriya ta arewa take gwaje-gwajen makaman tun daga farkon watan mayu da hakan ya sa shekarar 2019 ta zama shekarar da ta fi yin gwaje-gwajen makaman masu linzami shugaba kim ya ba ƙasa amurka nan da zuwa karshen shekarar nan don a ci gaba da tattauna shirinta na nukiliya da ya dakata tun watan fabrairu da ya gabata Ministan Shari'a ta kasar Jamus ta yi kira ga kasar ta da ta karfafa dokokin kalaman nuna ƙiyayya ga Yahudawa ya zama laifi a matsayin wani bangare na mataki da gwamnati za ta ɗauka bayan wani hari da ya hallaka mutane a gabashin Jamus. ministan shari'a christina lambert ta shaida wa majalisar kasar jiya alhamis shirinta na yi wa dokokin kasar da ake amfani da su yanzu garan bawul da zai sa kalaman nuna kiyayya ga yahudawa ya zama sanadin bukatar sanya laifin kalaman batanci a kundin laifuffuka na kasar yanzu haka nuna bambanci akan wasu rukuni za a ɗauke shi ya zama dalilai amma dokar bata ambaci yahudawa kai tsaye ba Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga rahotannin namu. 'Yan Najeriya musamman masu nazari da sharhi kan al'amuran yau da kullum da ma sauran masu ruwa da tsaki na ci gaba da yin tsokaci dangane da matakin da gwamnan jihar Zamfara da kuma majalisar dokokin jihar suka ɗauka da soke dokar ba da fansho ga tsaffin gwamnonin jihar. Daga Kano ga rahoton da wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana akan wannan batu. a shekarun farko na dawowa ta farkin demokaradiyya a najeriya ne majalisar dokokin ƙasar ta samar da dokar fansho ga tsohon shugaba da mataimakinsa kana daga bisani majalisun dokoki na jihohin ƙasar suka ɗabaka ta domin gwamnoni da mataimakansu baya ga biyan kuɗi dokar ta tanadi samar da gida da motocin hawa da kuma ma'aikata ga tsafin shugabannin da mataimakansu jihar zamfara na daga cikin jihohin da suka fara aiwatar da wannan doka kazalika ita ce jihar da ta fito karara ta ce ta soke dokar a farkon wannan mako rahotanni sun ce matakin baya rasa nasaba da gyaran fuska da tsohon gwamnan jihar abdulaziz yari ya yi wa dokar dab da zai bar kargar mulki gyaran fuskar da ya yi tanadin biyan naira miliyan goma ga kowane ɗaya daga cikin tsoffin gwamnonin jihar a matsayin fansho. ni yadda na fuskanci abin da ake kira body language na yanayin 'yan najeriya a soke ba da waɗannan kuɗaɗen shine inda na ga mutane suka fi ma matsaya ni ma a guri na wannan kuɗaɗe da ake bada inda ma yanda za a yi a daina bada su saboda yawan su in kuma lallai har sai ana ganin cewa tunda ka rike kujerar gwamna akwai wani abu da za a iya maka na gata wanda bayan ka sauka daga mulki za ka rika tunawa da cewa kai ma akwai fannin da ka bada gudunmawa in an rage kuɗin suka zama kuɗi ne wanda hankali zai yadda da shi yau inda ta aka miliyan ɗaya ake ba kowane gwamna a matsayin kuɗin fenshinsa to gaskiyar magana ba na jin a kowane mutum da zai daga kara ya ce wai yana ganin an yi ba daidai kuma ganin gida gida da aka ce ana gina musu da batun sai musu sabuwar mota ku bi shekara hudu ba idan za mu gaya wa kanmu gaskiya babu wani gwamnan da zai gama mulki a ce wai gida matsalarsa malam bashir muhammad bashir kenan guda cikin masu sharhi kan lamuran kasa a nan kano honorable nasiru garba dante tsohon wakili a majalisar tarayyar najeriya na cikin majalisar lokacin da aka amince da wannan doka da ta yi tanadin fansho ga tsohon shugaban kasa da mataimakinsa a shekarun baya shugaban kasa da gwamna ba za ka hada su ba idan ka ɗauki shugabannin kasa na baya misali general murtala muhammad shehu shagari shugabannin kasa ne waɗanda suka sauka busuwa kansu tanadi ba kuma mu wa abin da ya sa muka amince da a ɗauki wani abu wanda za a yi musu isani shi saboda mun yi imanin ba su wa kansu ɗaukan fensho da gratuity da komai ba wanda ba sa buƙatar ma ya ɗauka ya basu tsarin mulkin najeriya ma ƙarara ya ce bai amince wasu 'yan ƙalilan su kwashe arzikin Najeriya ba. Tsarin mulki bai yadda wasu 'yan kalilan su kwashe mukamin Najeriya ba. Saboda babu wani gwamna a Najeriya da zai yi wata shida yana aiki ba tare da ya ɗau pension da gratitude ɗinsa ba wanda yake ba zai tagayyara ba duk halin da ya shiga a wannan ƙasa Najeriya saboda mun riga mun san yadda ake tafikar da gwamnatin nan. Kawar da hankalin masu rike da madafin iko daga lalata abin da ke lalitar gwamnati na daga cikin hikimar samar da wannan dokar fansho ga tsaffin shugabannin kasar. Amma Malam Bashir Muhammad na cewa. Wato mun yi nisa a cikin ɗabi'a ta corruption sai dai mai addawa Ubangiji Allah kare mu. Amma abin da yake faruwa ko naira miliyan nawa za ka ba gwamnan da ya sauka daga mulki wadan yana ganin cewa idan ya sauka a kotu doka da ta mai gata to ba ku yanda za a yi ganshi da kudaden al'umma bila addadin a karkashin ikonsa shi zai ce a yi a yi shi zai ce a bari a bari wai ya kalli cewa wai an mai gatan da ba zai dauki kudin al'umma ba in dai a najeriya ne ka ce an haihu a ragaya na da wahala don ba za ka nuna mai yadda aka haihu a ragaya ba abu ne mai matukar wahala kwarai da gaske mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano nigeria a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Bayan sabon farmakin da aka kai a ƙauyen ƙaraye da ke yankin ƙaramar hukumar gumi a jihar Zamfara, inda miyagu suka hallaka akalla mutane ashirin. Babban sifetan 'yan sandan Najeriya ya tabbatar da za a binciki sabuwar fitinar da ta sake bullowa a yankunan arewa maso gabashin Najeriya. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani. Zuwa yanzu dai ana jiran sabbin bayanai kan alkawarin binciken dalilan dawowar fitina a wasu sassan zamfara da babban sufetin 'yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu yayi. A lokacin sufetin na amsa tambaya kan fitinar da ta auku a karaye da ke yankin karamar hukumar Gumi a jihar Zamfara inda miyagun iri suka hallaka akalla mutum ashirin. Kwamishina na Zamfara bai aiko man da wannan labarin ko sai na samu labarin. A jihar Adamawa an samu wasu da suka zo da raƙuma su ma kashe mafarauta guda biyar shi ma baka da ban da labari na je zan zan tambaya zan tambayi kwamishina duk da haka muhammad adamu ya ce an dakile kaifin miyagun irin maganan kidnapping ya sauki banditry ya sauki attack na boko haram kasashen borno da yobe shi ma ya sauki sabon farmakin ya sanya al'ummar ƙauyen zaman hijira a garin gumi inda suke kira ga gwamnatin tarayya ta dau sabbin matakan dakile kalubalen ni muhammad ibrahim karari barayin nan sun fito daga shinkafi kamin soja kinsa ya kai ga barayin sun iso sun ka harbe mutum biyu su daga ya suka tsallaka bar doki sun ka halbe mutum bakwai shi kuma sojan cin musu ya kama halbe da su mu kuma muna cikin kara su hito ya magare mu suna shigowa cikin gari sai suka fara halbe mutanen da sun haka kashe muna ɗauko mutum ɗaya ɗaya ɗaya muna tarawa cikin kasuwar garin mu sai ga wannan bakan mota wadda ta hana a taho da daddaren nan sai suka ce mutanen na da an kasa an kace eh. sai suka ce sojan nan yanzu ya za a yi a rufe su wannan wurin ba sai an taho da su gune ba sai ni miƙe tsaye ni ce wallahi tallahi ba a rufe mutanen ga ƙara wallahi sai an kawo su gumi ba mu wuce mu goma ba amma mutanen da sun su ashirin ya za a ce mu to mu ruhe tsoron ga sai wani uban kasa ce a'a za a kai gwalli da aguso a nemo mutane a tauni ce mutum nawa ka wuto gwalli da aguso da kanin ka kawo yi babu kuwa ka tuka ka ce mu ruhe wa'an mutane babu likawani babu teloli masu tsinci ni ce wallahi ba mu ya suka ce muna ai ba su da motar da su ɗauka gawo kinan ni hau mashin ni to inda aka samu sabin ni kira gwamnati a tuwo mota guda mu to mu ɗauki gawo kinga suna na garba hassan karaye an koro mu gaba ɗaya gari ishirin da uku abincin da kake ci ma baka da shi sannan baka da kuɗin ɗaukar hayar gida in muka faɗi kuma a kama mu in ka gudu a kama babanka in bai na a kame kaninka in bai na a kame mamanka yanzu haka maganar gare nake da kai ni nake don in an haka nan to kame ni da yi. a ɗaure. me yasa ɗan ƙasa wanda ba shi da laifin komai zai ɓuya za a ke farautarsa don a kama shi. barayi ake so mu talakawa ba a samu. tunda akwai jami'an tsaro a wannan yankin da aka turo ga sabon gwamna shi wallan maradun. Eh, yasa ba za ku yi kira gare shi ku faɗa masa matsalolin ku ba sai kuka zaɓi cewa gara ku yi magana da shugaba Buhari ko ku isar da kukanku Abuja. To saboda mun kai kukan mu ga Emirates mun kai kukan masarauta an ki ɗauka. Ya garin karaye yake a halin yanzu da muke magana da kai. Kowa babu, ɗan kuso babu kowa, lanke babu kowa, babban rahi babu kowa, sako babu kowa, sakon garbe babu kowa, canga babu kowa, lonka babu kowa, lankaisu babu kowa, gidan malam audu babu kowa, sabla babu kowa, mai danga babu kowa. An samu tankiya tsakanin gwamna Bello matawallan maradun da tsohon gwamna abdulaziz yari kan wannan damuwa da masu sharhi ke ganin matakin kare jama'a ya dace a ɗauka maimakon muhawarar siyasa ta yan da apc nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru adamu el hikaya kafin mu ci gaba ku shakata da wannan Madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon ma'anan yana ci karfe biyu da minti goma sha shida na dare ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Fatu sai da gali wata matashiya mai waka da kada jita daga jamhuriyar Nijar. A makon da ya gabata, Fatu ta bayyana mana irin kalubalen da ta fuskanta a wannan sana'ar tata. A cikin shirinmu na yau, za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. To yanzu ke ina kike ganin makomar wannan sana'ar taki ina kike son ki kai a wannan sana'ar? ni abinda nuka so cikin shi an faramta ma iyaye na in samu mishi abinda za su rike ko in samu mishi wani abu wanda za yi mishi To, na ji a baya kin ɗan ambato kamar wasu ƙalubale da kika fuskanta a rayuwa da kuma wannan sana'ar. Ban sani ba ko akwai wasu abubuwan da baki ambato ba? A wannan sana'ar tamu. Saboda kasan mutanen mu in mata tana tahiya ba ta yi aure ba su yarda da haka kafan in ni na kasu da ke ina son aure kafan babu miji wanda za a bar kina tuni tana tahiya sai ya sai dai mai ilimi to wata kan miji ba zai baki ki wannan sana'ar ba kuma suna ganin bai kamata a ce yarinya ko budurwa tana wannan sana'ar tana zirga-zirga ta jinan ta jinan bakina. Eh mana Ba za su bari ba. To yanzu yaushe kike sa ran yin aure? Wallahi ban sani ba. Ina dai mutane dai suna masa min saboda yi aure suna min maganganu duka. Amma ni har yanzu maganganun nan nasu ba su shiga kaina ba. Amma kullum suna min magana suna min magana aure. Kamar suna yi min fada. Kowa da lokacin shi ne. To yanzu a ce ki samu miji ba amurki zaki aure shi? A a dai. Ba ni so in yi nisa. da iyayena kama kama amurka oh ba ki son ki yi nisa da ya mai ne ko tawa ne ko gadis ne zan iya to baki bani labarin makaranta ba kin yi makarantar boko wallahi ban yi makaranta ba amma ban yi lakwal ba amma makaranta na yi ban yi nisa ba yanzu ma ana cikin ta oh yanzu haka kina kan yin makarantar da kyau to me kike so ki karanta hmm. ina so in karanta abin da za koya sallah da arwalla da hankurin duniya watakan ilimin addini kike nema kenan yanzu eh. To yanzu iyayenki na bari ki je turne wato irin zagayen da kuke zuwa na kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe? Eh suna bari na yanzu. Yanzu suna bari saboda sun gane ne sun ce dama ba su san mata tana tahiya ba da gitar ko amma yanzu sun saba sun yanzu sun saba sun san ba wani abu ne muke yi sai dai gita. kamar yanzu sun yarda da ni ne hmm. to kamar ta waɗanne irin hanyoyi ne kike gani ake tauye mata a al'ummar da kike kamar mata ba su da dama a yi da su meye matsalolinsu wai da matsalolin shi ga yawan aiki da harakan maza harakan maza yanzu maza ba su da hankali kamar ba su da ilimi yanzu da yawa maza eh mara Mm, to me suka yi muku haka ne? Akwai wani talauci talauci kamar babu aiki cikin Niger wanda wanda za miji ya tafi ya samo wani abu ko ya samo wani kudi sai dai wanda ya yi lafol wanda ya yi lafol ma kudi ya gagara mishi hadda ci hadda lafol duka in yaro ya yi shekara biyu ko uku yana cikin lafol ba a koya komi to su iyaye mata me kike gani suke fuskanta wani matsaloli suke fuskanta mata? In ka ga mata tana da problem sai dai ba ta da aure. In tana da aure ba ta da problem. Ita ce kawai matsalar mata a al'ummar buzaye. saboda kasan jamani yanzu iyayen mace ma in ba ta da aure ba su jin daɗi saboda su yi tsoron ta yi wani abu ko ta yi shiri ko ta koma wajen karuwanci ko ta koma wani abu shi ne kawai matsalar matan buzaye kawai. to yanzu ana barin eh. mata buzaye su je makaranta ko ko in ce al'ada tana bari su je makaranta a suna bari yanzu saboda dama abinda buzaye suke dama mata in ta yi kwal kamar ta koma kamar matara ce ta koma kamar azalami to yanzu eh wata mace idan ta je makaranta ta zama kamar wata baturiya kenan harkokin nasara kawai ta tasa gaba kenan eh To yanzu su yi wayo dama ba su da wayo da fari ba su yi haka ba su san mata su shiga na mm. To madalla a gaida Fatu sai da gali daga jamhuriyar Nijar. Masu rare a nan muka kawo ƙarshen wannan hirar a nan kuma za mu dasa aya a mu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai za ku ji mu tafa da wani sabon shirin. A madadin ita bakuwar tamu da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. A gaida Maryam Dauda da Shirin Kallabi yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun Amurka. sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako za mu fara da jaridar Politico inda aka rubuta labarin. Kwamitin Shari'a a Majalisar Wakilan Amurka ya gayyaci shugaban Amurka Donald Trump da ya bayyana a zamansa na farko a mako mai zuwa domin sauraron binciken tsige shi. Kwamitin ya tattara bayanan sirri inda ya kammala aikinsa a wannan makon na binciken kuma zai miƙa rahotonsa ga kwamitin shari'a wanda zai yi zamansa na farko a ranar laraba 4 ga watan disamba shekarar 2019 kwamitin shari'ar zai duba batutuwa da ya kira ga yiwuwar tsige shugaban amurka donald trump a hukumance dokokin sun ce za a baiwa shugaba trump da lauyansa dama su yi wa membobin kwamitin tambayoyi shugaban kwamitin shari'ar gerald nedler ya aike da wasiƙa zuwa fadar white house yana gayyata trump sai jaridar new york times inda aka rubuta labarin amurkawa sun yi bikin ranar cika ciki a jiya alhamis ga al'ada juma'ar da ta biyo bayan ranar cika ciki wato thanksgiving a turance na ɗaya daga cikin ranakun da aka fi sayan kayayyaki a shekarar juma'ar garabasa da ake yi wa lakabi da black friday ana yi mata kallon somawar kakar sayayyar hutu shaguna da dama suna rage farashin kayayyaki matuƙa domin kiran masu sayan kayayyaki yayin da su kuma masu siyayyar sukan yi sammako su shiga layi domin su samu garaɓasa. Sai jaridar Washington Post inda aka rubuta labarin David Nunes babban dan jam'iyyar Republican da ke cikin kwamitin majalisar da ke binciken shugaban Amurka Donald Trump ya ki amsa wasu tambayoyi akan ko ya sadu da wani tsohon jami'in ƙasar Ukraine domin tattara bayanai akan ɗan tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. Wani lauya mai wakiltar Lev Furness abokin aikin lauyan Trump wato Rudy Giuliani da ake tuhumarsa ya shaidawa wasu kafafen yada labarai da dama cewa Nunes ya haɗu da tsohon babban mai gabatar da ƙara na Ukraine wannan ikirarin na tattare da rudani domin nunes bai bayyana wannan taron ba sa'adda yake jagorantar tawagar republican da ke kare shugaba donald trump a zaman sauraron ba'asin tsige shi 'yan jam'iyyar democrat sun ce muddin kalaman farnas suka tabbata to david nunes zai iya fuskantar binciken keta doka. Kwamitin ya ɗage zamansa har zuwa ranar uku ga watan Disamba. Sharhin jaridun Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na rediyon Amerika. Mai magana Yusuf Baban Gada mai da ringin daga jihar Tawan Najeriya. To zan yi magana ne game da kudirin da shugaban Muhammadu Buhari ya ji mikawa majalisa akan cewa ta amince masa ya sake ciwo bashin kusan dala miliyan dubu talatin domin ayyukan hanyoyi da wutar lantarki da dai sauransu. To ina kira ga 'yan majalisunmu na tarayya da na dattijai da na wakilai. Kada su sawa wannan kuduri na muhammadu buhari hannu akan cewa a sake ciwowa najeriya bashi domin an ciwo bashi ba sau ɗaya ba sau biyu ba a gwamnatin buhari har yanzu talaka bai ga amfanin wannan ciwo bashi ba don haka wannan kuduri da aka sake mika wa majalisar dattijai muna fata 'yan majalisunmu ba za su sa hannu akan wannan ciwo najeriya bahi ba domin mu talakawa ba ma gani a tsar wasu ne suke amfana da wannan kuɗaɗe in an ranto. Assalamu alaikum magana bai yi rikin karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. Da na biyo ya kuje ka sako na tsaurorin jihohin Najeriya gaba ɗaya. Mashi da gwamnan jihar Zamfara wajen soke wajen soke banjo da ake ba wa tsofaffin gwamnoni su wani gona na Najeriya da su wannan matakin ba ce da za'a gona yin aiki sake kudin jiha da koyi a ce kuma shi an ba shi naira miliyan goma ko ashirin a bayan duk wata bayan kama ɗaya da tanmu nan bayan wata uku ɗaya wata biyar ba a ba su kuɗaɗen ba ko samari da idan mun rasa aiki mun rasa inda za mu sa kanmu ba tallafin komai in ba a yi tallafin ya ɗan suke tallafawa ba wani gona da zai aiki a jihar amma ake ya sauka daga mulkin bayan ya iya kudin jihar ba yana kudin jihar a Najeriya ya kai wata kasa cikin da ban ya koyi da bari amfani da Najeriya din ba kuma ce wai an zo an zaki bai biliyan kuma kuwa ce ana duk gororin jihohin Najeriya koyi soci wannan kuma kan ba ka san waje gaskiya su ma su soci wannan abu a cikin dokokin su sanatocin su gaba ɗaya su soci wannan abu wannan abu wannan abu kunya ne a Najeriya yi. Kafin mi sallama da ku ga Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya kai wata ziyarar bazata ta cika ciki da ake kira Thanksgiving ga sojojin Amurka Afghanistan, inda ya bayyana cewa gwamnatinsa ta koma tattaunawar zaman lafiya tare da Taliban da ƙungiyoyi masu dauke da makamai da suke son su ga an tsagaita wuta. Jami'an tsaron Iraki sun yi amfani da harsasan gaske akan yawancin masu zanga-zanga da ba sa ɗauke da makami jiya Alhamis da suka kashe akalla mutane arba'in. a ɗaya daga cikin ranakun da aka fi zub da jini tun da aka fara zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da aka fara ta a watan da ya gabata a cewar jami'an tsaron kuma da kuma ma'aikatan lafiya. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kada a manta za a iya aiko mana da saƙonni a yaushe ta hanyar imel a adireshinmu hausa-service at voanews.com ko kuma ta wayar tarho kan lamba biyu sifili biyu biyu sifili biyar tara tara hudu biyar. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da Solomon Abbo. sai kuma malama zainab ni zahara ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc